dan katse na ja da Allah zan kira ki dan katse zan kira ki kin ji da Allah eh muna magana da wani kawu na ne ya kai kuma haka cinye kace. kai mahaukaci daga fa Saudiya na dan nan Saudiya da nake maka labari to ita ce ka san kira Saudiya muguncin kudi gare shi ni kuma ina son na kira ikilima an jima ta anguwar dosa akwai wani target da na tsana na hawa to in na yi wayan minti uku da ita an jima na san lalle za ka gawa zan shawo kanta ne zuwa anjima shi yasa na bakatin kai ya kare amma ba yaudarar yarinyar nan kake ba a yaudarar ta nake mana auren ta zan yi an ba wani auren da zai kawai lallabe ta nake yi na ce mata za mu je gai da mama gobe tana ce an jima da dare na sake lallaba ta a wayan daga da mama ba wani da maman da za mu je da sai mu daki da ita ko muna daki da ita a gane a target ne billahi su sai an dinga yana musu wannan abin ayi baka ba <laughs> ah. Assalamu Aminu ya kai ne? <laughs> Na Lafiya ka da gudu. Na Me ke <laughs> ya eh wannan akwai target da yake ko kuɗi amma wallahi tallahi minti ɗaya ne ya rage kuma zan yi kira ne an jima kai to ba akwai hakari a ciki me <laughs> in ma na kira waya ba. <laughs> in sai gobe za ta tashi a ina a kano ne a kano ne kana ji ba minti ɗaya bane a ciki wallahi ɗari biyu na sa ikili eh, eh, na ja kawai ta saudiya na ɗan kira muku ba magana na katse wallahi akwai sauran kuɗi a ciki dan girman Allah ka taimaka mu minti nawa za ka yi magana da zan yi ta fi muhimmanci <laughs> ni ko minti ɗaya ba zan yi ba yawwa to Allah ya duk kuma ka cinye ne gobara duk abin da ake magana gobe da Allah wuce minti da idan Allah yano Ha ha ha. Hello. Hello. <laughs> I love you. I love you. Eh? Kudin ya kare. Kai haka kai da kai? Eh? Haka kai da kai? Dama ba gobara ba ce? Gobara zuciya ne.